واذ قتلتم nafsan فاداراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون كتنا lokacin da kuka kashe ɗaya daga cikinku ku yi jayayya kowa yana cewa ba shi ya kashe shi ba yana tuhumar ɗan uwansa da kisan ku yi ta jayayya alhali Allah mai fitar da abin da kuke ɓoyewa ne na kashe wanda babu ruwansa.